الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتفت ذوات رمضان هجرا من سن الله صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya dace da tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku muna wannan masallaci na dogon koli cikin garin zariya jihar mu ta kaduna a ƙasar mu ta najeriya allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya ci gaba da tafsirin musuratin nisa za mu tashi aya ta hamsin da hudu insha allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما أم يحسدون الناس <laughs> والله سنا النبي حسد suna ma annabi hassada suna ma annabi hassada suwa ne yahudawa da nasarawa alama atahumullahu min fadli bisa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su na falalarsa hasada mugun cuta ba ka iya hana ni'imar sai a baka da ciwon zuciya kai mahassadi sanda kai hasada sai Allah ya daɗa sauƙaƙa wanda kai ma kai kuma in za ka rataye kanka ne ka yi ka mutu Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan gida an ba shi annabci an ba shi risala an fifita shi akan kowa gidan annabi ibrahim annabawa tattara ɗaya bayan ɗaya sun ta zuwa sun ta zuwa sun ta zuwa A zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ku da kuka san haka yahudawa ya kuke musul annabci da risala ya kuke musul littafi saukakke daga Allah bayan kun ce kuna da annabi kuma haka ne kun ce kuna da littafi kuma haka ne hasada kawai sannan annabin da littafin kika kun san annabi ne daga Allah littafi ne daga Allah ya arfuna ku ma ya arfuna na abu alqur'ani ya ce sun san annabi annabin Allah ne kamar yadda mutum ya san dan cike shi da Allah mata dukan ku kuna da yaya illa na bina an taba ganin mutum yana rikici kun zo za an tashi karatu wannan ta kama wata yarinya wannan ta kama wannan tana nawa ne wannan tana wallahi ba yanki ba ce nawa ne duba dai ki gani an taba saboda dan cikin ka ka san shi ba ka bukatar a nuna maka wane ne ka ko ya shiga cikin dubu za ka dauko abinka haka ne ko ba haka bane to yahudawa sun san annabi fiye da yadda suka san ayyan cikin amma su yi imani da shi suka yi hasadan min da an fusi saboda baƙar katutun haskadan da ya kauce a cikin zukatansu Allah ka raba mu da hasada yanzu tana nan tsaruwar zaman da ta sai wani dalle ban ta ji wani abu ya tsaya mata a nan kut ya ki gaba ya ki baya a hasidu mutum na aishaka an kadu na mai alfazari yake cewa mai ma'annabi hasada wallahi sai dai ka mutu in kuma baka mutu ba a yi waka sai ta fi kowanne tsanani da bakin ciki da damuwa kuma duk mai hasada wato ya haɗa wutan kona kansa ne yawa kuma wannan zai daɗa ɗaukaka wanda yake wa hasada sai sa wani mai hikima yake cewa wani za a hada Allah na سويت أتاها لها لسان لو لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يترك الصمت في بالهود idan Allah ya nufi ɗaukaka darajar bawa a'a sai Allah ya haɗa mashi falala a boye sai a kawo mai masa hassada shi ne zai ta yaɗawa ya ta yaɗawa na ko wance kaza ne wance kaza ne duk sai ya jawo hankalin al'umma a kan wannan da ba su san shi ko ba su kanta ba sai a zo a ga wace ke sai a zo a ga alkhairai tare da ita sai ka ji kuma kowa na kaunarta waye yada mai hasada ku dubi babban misali da zan ba ku sanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya soma da'awa kafirai suka ce wallahi kauyawa suna shigowa makka masu hangonin tunani ne annabi ya iya zance nan da nan zai kwashe hankalin su musulunta su gagare mu sai suka raba kansu duk wata hanyar da take shigowa maka wani katon anne ya je ya kare duk ba ƙauyen da zai shigo sai su ce to muna maka nasiha ka san ni manya a maka akwai wani yaro na nan ya fito mai kaifin harshe mai iya magana yana fitar da al'umma su rabu da addinin iyayensu don haka sun kun ji shi ku kewaya ka ku saurare shi da an gaya mun mutum haka sai ce ni mahaukaci ne a zuciyar shi har akwai wanda ya isa ya canza mun tunani na akwai wanda ya isa ya canza mun addini na da ya shigo sai ya rika ina muhammadu yake ne ina yake ne sai an nuna mashi shi sai ya je ya tsaya ya ji me yake cewa yana ji sai ya ce oh. ai wannan ya wuce zancen ɗan ai wannan magana ne na hankali wannan zance ne na ilimi da nima dai a shahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah eh musulunta waye tallan masu hasada masu hasada sun kona kansu sun haska wani Allah ba aka ba am yahsuduna nasa ala ma atahum Allah min fadlihi bal suna ma mutanen nan hasada ne akan abin da Allah ya ba su na falalarsa yanzu ku jibe mu ku dubi gwagwarmayar da aka yi da annan ƙasar nan ko ma a ɗan tsakanin zaɓe-zaɓen nan sun nuna mana hasada sun ne zai kaza kaza kaza ba abin da muke da su sai awaki sai ne ne shi kenan to an ne ku duba ku lura ni'imar da ya mana yanzu za ku gane ki daina kishi ni'ima ne wallahi ni'imar da Allah ya yi mana an ne ba zai aure ba sai ya so musu ba ana ta ba. da yan anniyar shi mai shekara arba'in ko da biyar sannan duk ta gama bujici sai su aure kuma wanda ya yi ƙoƙari ne ya haifi ‘ya'ya uku wanda ya yi ƙoƙari kenan wani da ya haifi ɗaya ko biyu zai ce ya isa mata ɗaya ne dama duk ta gajiya kafin a yi auren mu fa ga mai hudu ga mai uku ga mai biyu ga ɗan autansu mai ɗaya ɗan almajirinsu kenan mai ɗaya kun gani ko to ko ɗaya mutum ke da shi sai ka ga ɗayan ta haifi dole yawwa ko jiya akwai wata yan rana ake ce mun ta haihu sai na ce a ah, aiko wancan akwai saurin haihuwa nawa kenan yanzu aka ce ai na sha biyu kenan kun gani ko to kuma ba ita ne kawai ka bai ce mun yana da hudu an yi sha biyu amsun ba kadan amsun ba biyu mutum ɗaya kun gane ai saboda haka suna mana hasadan yawa suna mana hasadan yawa yawa kuma tukuna yawa tukuna su daina tsarin wani family ne. ku ta zubo su ku ta zubo su ku ta zubo su ku ta zubo su kamar 'ya'yan kifi Allah kuma zai ba da abin da za a ci zai ba da abin da za a sha zai ba da sistiman da za a saka zai ba da abin da za a biya su sulki, zai ba da abin da za a kula da lafiya idan adama ta tasa zai ba da abin da za a kai ta daki sannan ka mutu kana da 'ya'ya da yawa Allah ya sa masu tarbiyya ne ita zabga maka addu'a ka ji yadda za a yi ta ɗaukaka darajarka wasu mahaddata alƙur'ani ne wanda da izinin Allah za su ceci iyayensu gobe kiyama dai ko wannan dani ku dama tablo adama in ka qata alhu amaluhu illa min salatin sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu saboda haka hani'an laki ya ummi eh baki na kudan banza ba baki wahala ba wahalalliya ita ce wancan lissafin gobi ita ce wahalalliya ta yi naƙudan motsi amma ke sun nishin lagani lokacin naƙuda ko E wannan nishin ba ta jin abin da annabi abdullahi yake ce ma wani bawan Allah yana tsawaci ne a ɗakin Ka'aba sai ga wani bawan Allah tun daga ƙasansu ya ɗauko mamansa a baya ya kawo ta aikin haji yana tsawafi da ita ya goya ta sai suka hadu da abdullahi sai ce ma abdullah radiyallahu anhu uwa ta ce tun daga bu kaza na ɗauko ta na kawo ta garin nan ina mata aikin haji ga ta a baya na ina tsawafi da ita a ganin ka na biya ta aikin ta da ta yi na ciki da haihuwa albishirinki abdullahi ya dube shi ya ce la walau zafahatin wajida ka biya komai ba ko nishin haihuwa ɗaya da ta yi wannan nishin da ake cewa in kuma a'a ko ba aka ba ko ko su ne mata kawai kuka sani ni ma ya an gowar zoma ne na an sato nawa sau ko wannan nishin guda ɗaya da take yi ya ce ba ka biya ta ba saboda haka haƙƙin iyaye akan 'ya'ya yana da yawa wai ke kina ganin kin girma haƙƙin fi maman ki tsawo kina mata wani kallo ƙasa ƙasa la illan la maman naki ko kin ninka ta tsawo ko kin fi ta kiba so uku wallahi tallahi sunan da mama in kika yi wasa a sanadiyar saba mata ya sha wuta فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب hakika tabbas mun ba mutanen gidan annabi ibrahim littafi kuma mun sanar da su shari'a mun ba su hikima wasu su mun ba su hadda mulki kamar annabi dawud da sulaiman ɗansa an gane ko saboda Allah da hikimarsa da rahamarsa da baiwarsa ya fitar da annabawa gaba ɗaya bayan Isra'il daga gidan annabi Isra'il. Dama ‘ya'ya biyu ya haifa, ‘ya'ya biyu shi ne babban Ismail daga Haja. Na biyun Ishaqa daga Sa'a, an gane ko? Masha Allah. to waɗannan bayin Allah duk wasu annabawa ta nan suka biyo shi ne yaƙo shi ne isra'ila shi ne babansa Isra'ila, kakansa ibrahim an gane a to shi yaƙub isra'ila shi ne ake cewa ya bani isra'ila sauran annabawan ta nan duk daga gidan ne daga gidan ne daga gidan ne daga gidan ne Isma'il kuma kun san ne yadda aka kawo shi makka mun karanta a nan cikin baka san da muke tafsir yawa da yanda aka ije shi da mahaifiyarsa yana jariri annabi ibrahim ya juya ya tafi abin shi kawai wayansa bai yi ba adama tana mai gida mai gida nan zaka ije mu a dajin allah ba ruwa ba abinci bai ce mata kala ba saboda Allah ya ce ya zo ya aje su ba wai gan bari da tausayi ba yana dan danka baka taba haihuwa ba ka tsufa ka san ba dan da ake so kamar shi amma ya zo ya ije saboda ya ci jarabawa sai kira yana bi sai kira sai tafiya yake yi can da ta gade bai da niyyar ya waiwayo sai ta daga murya ta ce Allahu haka bi hadha wai Allah ne ya ce ka kamo mu nan daji kungurmin daji ka ije mu sai kada kai eh ko wayowa bai da sai ta ce idan layi bai yi tun da ko Allah ya ce ka kawo mu na tabbata Allah ba zai tozarta mu ba ina mata masu ne. yanzu Allah ya kore maka mata mai irin wannan imani ai ka samu aljanna a inda ana samun aljanna a duniya to wannan ka samu aljanna wanda kullum kana kawo ce fa ne ranar da baka kawo da manja baka tada maka hankali sai ku shekara baka yi fashin ce ba ne ba ranar da ka gajiya sai a tada maka hankali ina gaji da irin wannan gama eh mutum kawai ke ma kai kula da kai ya mai da kai a mai da kai ne ne hmm? ai ma ta ba ku sanin ke bane da wahala sai an saka muku na wata daya wata dai kacal a ce ku je za ki komi wata dai dan eh, sa zani hutu zan hutu na wata daya ka ko san dai ana hutu ko komin lalacewa a ba ka hutu mata ɗaya a shekara balantana ku mata in aka ba ku mata sai ku je ku yi wata hudu ma na ji ma ana cewa an ƙara na ji ana cewa ma za an fidda doka ne ko za na so a zartar da doka ne shi ma mijin za a ba shi tun da matar za a ba ta saboda ya zauna ya taimake ta haino ke kai shiga ta kare mijin a to a mun muna aiki kullum muna hutu ne daga mai ciki sai mai sai sai sai mai jego haka ake son mutum in wata ta sauke wata ta ɗauka kullum daga mai ciki sai mai jego daga mai ciki sai mai jego a yawaita 'ya'ya a samu dacewa gobe kiyama da Allah sai da Allah wai 'ya'ya sun yawa ne za a ci za a ci bace ganin wani shi kadai yake a rayuwar shi ko mata bayi da shi amma wallahi sai an san mashi abinci wani ga mata hudu kowa ga 'ya'ya mututu amma wallahi sai ya bada abinci ko ba ku lura da wannan ai abin ba na da hannun yadda ba yawwa ka ka dan so ma samu za ka jawo mana fitina wai zai aure zai aure ka zan mace ba su da fitina in dai za a yi aure to kawai za a jawo bala'i a wannan ai mugunta ne mun sha wahala ka ɗan ga haske shine za ka je ka jajibo mana bai wani zai jajibo ne ƙaganku ƙaganku wallahi ku daina haka da kin ji zai aure ki tsallaki murna ki hawa a gaban shi, kai Allah ya maka albarka ta cika guri eh ta miki albarka ce manzon mu ma ba kai ya zauna da ita ba na da ne ake haka yanzu wai ido ya bude au ilimi ya huda su gashi tana cewa da haka suke yi amma na yanzu ilimi ya huda su Allah ka haba mu da ilimin da zai kai mu daji sun fahimta Me suka fahimta to? Ba a siyan? Ba a siyan. A yanzu ne ba a siyan ilimi ya huda ku, to Allah ya kama ma wanda ba ta da ƙari. A ilimi ya huda ku. Da ba ilimi sai a sha mara. A kira mudi da tanko da buba a ce, to babanku zai kawo bala'i gidan nan. sai ta haɗa kai da 'ya'ya a yaƙi uba wallahi tun da ka ba gidan nan kuma ba zai zauna lafiya ba Allah ya tsawaki. eh Allah ya haba mu da fitina to shine aka bar su nan har ya jamma ya tashi har aure har ya haifi yaya daga nan kuma jikoki tattaba kullum injin daga ciki har aka haifi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shugaban manzanni kwata-kwata sayyidul mursali imamul muttaqina wa jaa akhiran sabiqan mutaqaddama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da yin mana bayani wa atainahum mulkan azima kuma muka ba su mulki babban mulki ba irin mulkin yanzu ba don kun ga daga cikin 'ya'yanka akwai annabi Sulaimanu annabi Sulaimanu Allah ya ba shi mulkin mutane ta yadda ya yi Allah ya ba shi mulkin aljannu hadda shaidanu wa akhari na muqarrani da fil asfat hadha aqauna famun aw amsik bi ghairi hisab Allah ya ba shi mulkin iska yana umurtanta ta ɗauke shi ko ta ɗauki jama'an tsaya inda ya ga dama guduwa ha shaharin wa rawahu ha shaharin idan ta yi safiya sai ta yi tafiyan da duk wani abin da za ka hau za ta yi tafiyan wata ɗaya a safiya in ta haɗa da yammaci tafiyan wata biyu ne nan da nan sai a ɗauke ka daga nan a kai ka maka ta jire da kai ta ce to an so ka sauka iska ba kuma injin Allah ko a ba a zuba fetur ba a zuba fetur kawai zai ce iska ɗauke min waɗannan rundunan ki kai mun waje kaza shi kenan

an gane in jaki ya kuka ya san me yake faɗi eh in akwai ya tunki ya tace na ya san me tace wannan mulki ba bai kai mulki ba saboda haka in ya ga dama yanzu sai ya ce a gina mashi fada zai kwana biyu ne sai ce aljannu ku mun fada sai a gina na lu'ulu'i da murjani da zabar gadu da menene da menene a mashi dajiya da dinari kwana biyu kawai kafin a ce kwabo sun gina Allah ya ce to ai dama haka muka yi wa aka yi na mulkan azima fa minhum man amana wa min minhum man sadda anhu daga cikin jama'an da ake kira akwai waɗanda suka yi imani billahi rabban wa bi rasuli nabiyan wa bil qur'ani da sura. haka annabawa suke ba kowa ke imani ba in sun zo a'a Za ka ga akwai muminai akwai kafirai ana kasuwa biyu ne kuma mafi yawa ba sa imani wa ma aksarun nasu walau harasta bi mu'minina wa in tusayi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah mafi yawa ba su yarda da Allah waɗanda suka yarda da Allah ma sai kaga ana dan walawala ba kaɗan ne kuma suke miƙewa sak ba ƙarya ba sata ba zina ba bin maza ba bin mata ba ma dubu kaɗan ne eh wata komi tana kiyayewa amma akwai gulma yanzu ta ce baki ji ba hajji na mutumin naki ta sake karkata ai mutumin ya sake ta ake ne shakowa kun gani ko hatta waɗanda ake bin layin ma sai ka ji kin cika zanki ki babu musulmi fa ba fasikanci ba ne hatta har wanda fa kake zuwa makaranta yadda ma ta cikinta ta sai ka ji ta kunduma mata zagi ubanki sai biya la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kenan kin ce ke mazinaciya ce ko wata ya bace kin ce maka shegiya ina ake samun shege da miji ko ba miji to kin ce yake shegiya ce kuma kan ba a ka'idar musulunci al-ijramu aula min ash-shuhudi abinda kai kirabi ka fada ka aikata ya fi wani ya ce na ga ka aikata inda kai ne ma'aikacin da Allah mu kama harshen mu zama mu'minai na gaskiya famin man amana cikin su akwai waɗanda mai imani da Allah suka bauta masa kamar yadda ya cancanci a bauta masa wa minhum man sadda Allah. akwai waɗanda ba ma imanin ba hana masu imani suke su yi imani kullum ya sujuna an sabilillah hanyar duk da za a gane addinin Allah sai sun karkatar da ita wa yabuna ha'i waja an gane ko fakafa bi jahannama sahiha. kyala masu kafici masu hana a fahimci addinin Allah jahannama ta isi kowa banka Allah ya kiyaye mu da jahannama a yi ko na duniya ne aka ce za a saka ka wallahi ka bani balantana na lahira Allah ba mu iyawa ba mu iyawa ba mu iyawa Allah ka kare mu na'am أما الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما هذا هو الله إن الذين كفروا بآياتنا للي ولن تسكى كافي كما آيوهم وفي إيماني دسوا وسكذب كابا وسأيكة أبين بأكا أمجيس بل سنكافي sun aikata ma sha'a sun bi shaidanci sun bi son zuciyarsu sun bi sha'awarsu a rayuwa sun fatali da ayoyin ƙurani mai girma sun yi watsi da shirya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma suka mutu a haka sauka yusulihi lara ai da sannu za mu sa su a gidan jahannama su koni su koni su toyu sai sun yi ƙungusu su kullama na rigar jiluduhun duk lokacin da fatar su ta kone ƙurmus naman ya kone ƙurmus baddal na humjilu da gairaha sai mu canza masu wani bodin sabon ciki sabon fata sabon ƙashi sabon ɓargo sabon tsoka lima liya zukul azab don a sake ɗanɗana musu fadar azabar da tafi wanda aka yi masu. aka ka ita azabar jihar nama. kullum tana karuwa ne sai sa in Allah ya mai 'yan jahannama azaba sai ya ce fazuku falan kun? la azaba ya eh, wannan ɗanɗana ne kuma ba wanda ya san ma'anan ɗanɗana kamar mace ko ba haka ba ne? duk lokacin da ta aza girki sai ta ɗanɗana ta ji ya ji gishiri ko ya ji magi ko gishiri ya zakta to ɗanɗana ne fa kafin a sauke abincin a sa maka naka kafakin wajen azaban da aka yi dandane ne na gobe ya ci shi yawa ya Allah ka haba mu da azabar lafiya Allah ka haba mu da azabar kabar hatta ta duniya Allah kai mana shinge kai mana tsari da azabar duniya kullama nadija juluduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان azizan. lallai Allah ya zan mabuwayi ba abin da ke gajiyar da shi duk abin da yake so yana aikatawa yana zartarwa jalla jalali Allah ka zartar mana da alkhairanka ka hada mu da falalanka hakiman Allah mai hikima ne duk abin da yayi da halittansa akwai hikima duk abin da kaga ya samar akwai hikima duk abin da kaga ya hana ko ya rasar akwai hikima a cikin al'amari ko da a zagin kana ganin ba daɗi wallahi a batinin shi a ilimin Allah akwai hikimar yin haka kila da an baka da abin da ya zama maka kato shirgegen bala'i Allah a daidaita mu akan abin da zai amfani mu duniya da kiyama na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها Ya ظلا ظليلا saka mu a wannan gida. مؤولا ji gidan da ba a mashi yaƙi zai tsurewa da damina kai ta rullumi in ana ruwa na amanu lallai waɗanda suka yi imani da Allah suka gaskata manzan Allah suka yi aiki da alƙur'ani ba su ji son zuciyarsu ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amilu salihati suka tunta ayyuka na gargaru kamar yadda Allah yake so ya Allah ka azurta mu imani da aiki na gari sanudkhiluhum jannatin irin waɗannan mutane za mu sa su a gidajen aljanna ya Allah ka haɗa mu duka a ciki tajri min tahtiha al gidan aljanna duk wani abin sha na daɗi akwai shi gidauniyarsa tafkinsa koginsa bututunka na gudana da zaran kaji kana son ka sha lemun zaki ko abarba ko ayaba ko mangwaro ko gwaba ruwan kake so ka sha ko kanta ko muhanda ko ko dipsi kake so ka sha nan da nan zaka ga yanda kaga abin maganan nan kusa da baki na ko zai taso bututun ya zo yana maka assalamu kana bude baki zai shiga kai ta sha kai ta sha ka shekara kana sha baka gaji ba kana lumshe ido kamar kan nono a bakin jariri ayyo Allah na daɗi kenan komi da ka sani baka da matsala khalidi na fiha kuma babban jin daɗi zaka dawwama a ciki yanzu ku dube mu billahi allazi la ilaha illa huwa dukkanin ba haka mu ba da dukkanin ba haka muke ba da da ana gano yan nitsi-nitsi ta kikin zama wata jirgegiya jirgegiya wata rana kuma sai ki lankashi Kina tatata kun gani ba? to daɗin gidan aljanna ba a tsufa ba a tsufa hajiya ajiya za a mai da ke yan budurwa wallahi Allah zai ya samu shiga ba ku ga wanda ta zo kuma zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta ce yi min addu'a tsohuwa ne tukutuku yi min addu'a in shiga aljanna ya dube ta yace wallahi tsohuwa ba ta shiga aljanna sai ta fashe da kuka kuka ruhu annabi yana murmushi yace baiwa Allah me yasa ki kuka me yasa ki kuka me yasa ki kuka ta ce Allah ta ce tsohuwa ba ta shiga aljanna ta ce a'a ai ba za a sa ki kina tsohuwa ba baya kwankwaso sawu kiji kullum aikin kenan ba daɗi sai ai sai an mai da ke budurwa yarinya cakal sannan a saka ki a gidan aljanna kuma haka zaki dawwama ba su sai ce ba duk jima abin da Allah ya ce sai ka manta inna an sha'ana hunna sha'a fajalna hunna qurban ba. ki ai duk matan duniya yan aljanna in za su shiga sai mun sake masa halitta an mai da ke budurwa da wanda ta mutu yan mitsalan ta samu aljanna da wanda ta mutu tsohuwa tukuk da wanda ta mutu ta wuce yarinya ba ta kai tsohuwa ta kubba, duk za a mai da su 'yan mata ne ya kika ji daɗi Allah ka haɗa mu da wannan ni'ima to shine subhanahu wa ta'ala ya ce za a dawwama a haka kuma ba a ciwon kai ba na ƙafa ba alhini ba dogon tunani mara kan gado lahum fiha azwaj maza na da matan aljanna ko za a bai goma magasu matan kilfiya to kin bi su tauri ke shiga wa su wadancan an halice su ne kawai baya. amma in kin shiga to za a yi humu a zawajihun ne ga shi ga mijinki mai gidan nan ne fa za a yi aure don a nan wani kan dan ba wani haushi ko wani lokaci kai kut gashi kana son shi amma ka ji wani abu ya dame ka kana jin haushin shi yanzu ko kana son ta ba fa ba ka son ta ba amma sai ka ji kana dan jin haushin ta yanzu amma a gidan aljanna amma billahi allazi la ilaha illa huwa ba nan da zaki ji haushin mijinki ko mijinki ya ji haushin haushinki saboda kafin ma ku shiga na'uran hasada da jin haushi da ƙyashi da ƙiyayya duk akan cire a aje waje ɗaya a na mafi kulubi in min gillin duk akan cire shi a aje waje ɗaya ne kawai ikiwanan ne ala suhumin na kullum kana kallon matarka ne kana da jin daɗi kana yanzu kuwa wallahi bari ku ji wani magana wani in yanzu ma matar shi ido sai ta shiga wurin mashi nan ko yana karanta siyan da ta tsula ne takaici ne ya kama shi kawai ya mata haka tana ce kallon na soyayya ne nan ko yana tuna ne? ne? lalatan da take tsulawa ne ya yi ci ne ne ce komai ba bayo shi yasa ake son duk yanayin da take ka aikata alkhairi ka yi abin arziki shi ɗan adam a wani lokaci yakan yi wasu tunani ya tuna baya to ya zan duk bayan da zai tuno game da ke mai daɗi ne sai ƙara shan amma in bayan da yake tunowa mara daɗi ne ko bai faɗi ba na zuci na zuci na zuci na zuci haka nan su ma matan suna da azwajin maza mutahara tsakakakku kamar nan za ki auri mijin da baya majina a hanci billahi lazi bai fitsari tsalan gana yayin fitsari ba kuka ba hawaye ma saboda haka matan aljanna ba sa al'ada matan aljanna ba ka nifasi wannan nishin haihuwan babu kawai Allah zai baki bulganin musallihu ne yara ne wanda suke di inda kyawawa suke ka yaro karami abin so ne sai san aka haifi wani ƴaƴa cas sai ka ji ana ta fasin da ita tsakani ba ni mana irika ba ni mana irika saboda zuciya na jin daɗi kuma ta ainihin ne an gane ko to a aljanna akwai waldanun muhalladuna aitahu hasibtahu hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza aita thamma aita na'iman wa mulkan aka za su ta Allah yake in ka gansu kawai a gabanka kamar lu'ulu'i ne aka sa a tayil suna kyalli suna sheki komi nasu na yabo kaman zai hancin nan kaman zai magana idan nan kaman zai magana goshin nan kaman komi tashi an masa wani yankan baki malam mai kyan gaske tsayo Allah na wannan kawai an baki su ne don farin cikin ki a gidan aljanna da annashuwanki da nishadi ya Allah ka sa mu a gidan nan wa nudkhiluhum wa nudkhiluhum madkhlan fadila kuma za mu shigar da su wani inuwa mai sunan inuwa wanda rana ba ta kau da shi yanzu kun ga in nan ya inuwa rana ta yi nan sai inuwan da ke nan ya zan babu to da gidan aljanna gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi sahihi na bukhari da muslim yana cewa inna fil jannati la shajara yasiru rakibu fi zillaha bi ata'amin la yaqdahuha a gidan aljanna akwai itaciya guda ɗaya ko me ka hau komin saurin abin hawanka za ka shekara dari ba ka fita inuwan itaciyar nan guda ɗaya ba shekara ɗari ya ce a aba malama ai wallahi duk wanda bai bauta ma Allah ba sakarai ne masalul jannatin lati wu'ida almuttaquna tajri min jahatiha al-anharu ukuluha da'im wa dhilluha tilka uqbal ladhina taqaw wa uqbal kafirin an wata aya kenan a mai limra'aji ke misalin gidan aljannan da aka tattala aka tanaza aka ide ma masu takawa duk wani abin sha na gudana a ƙarƙashin gidan nan na aljanna abincin gidan aljanna abinci a gidan aljanna har abada bai karewa sai sa aka ce inda za ki zo wajen akul tufa mai kyan gaske zai tsinki ɗaya kina tsinka kafin ki ci wanda ya fi shi kyau ya dawo wajen yaushe zai gane? kullum a nunannu suke kuma ba baku ba kawai sun yi ragi ne suna jiran ki ce za ki ci ba a niki a gidan aljanna ba a nika ɗan ce kowanne daidai yake da a ci kawai yawa ba ɗanye ta ba nunalle lubu wanda kuma har ya tashi ya zama ruwa-ruwa daidai yadda kike so ne wata ala ya ce kuma har abada yana nan ke yasa wata aya ce kutufu hadaniya ƴaƴan gidan iccen gidan aljanna kusa da mai bukata suke ba sai ka hau ba kana neman ka tsinko kana daɗa matsawa reshe na siriri kana daɗa matsawa sai ka jira girgigigige mata sai a karye gida uku sai wallahi wani kan jiri ne na kokarin cimowa. ashe ashe na zo inda reshen ba ƙarfi ko ka sa makata duk wuyanka ya ta ciwo kana kokarin cimowa? a'a in kina zaune ne kina so ki sha man gwamnati yadda kika san sifirin haka zai wo kasa kasa kasa ɗan da kika hango kika yi sha'awa shi kuma zai yi kwano zai zo a shi zai biyo ki ba ke za ki bi shi ba ina tufu ha na tsaye zai sha na tsuguni haka na zauna haka na kwance ma zai biyo ki inda kike a shimfiɗan ta ji ranar da mace ba ta shiga kicin bayyo Allah cikin din nan da kike shiga in dai kika buki kika samu aljanna an gama sai dai ki tashi kawai ki ci ki sha da dan miji kai wani dadi sai aljanna eh ke ba za ki shiga cikin ba mu kuma ba maganan ce ba ne bai tada hankalin namiji ko ba haka bane ka gama ce ka komi gashi zaka fita a ce mai ya tsare To. Ka ba. Gashin mai yanzu zaman kanshi yake yi. Na'am. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله أكبر إن الله lallai Allah ta'ala ya amurkum yana ba ku umarni da kanku da kinku in kuna son gidan aljannan can an amana amanati ila ahliha ku kiyaye amana ku kaita ga ahalinta ku ba masu su abin abije ki sani in ba ki sani ba wallahi mijin da kika aura amana ne tsakanin ki da shi kai ma ka sani matar da take hannunka amana ce a kanka in kika cuce shi ko ya cuce ki ko kika zalunce shi ko ya zalunce ki ko ya danne maki haƙƙi ko kika danne mashi haƙƙi ba ki ba da amana ba in zama kha'ina ko ya zama kha'i kuma annabi ya ce likulli gadirin liwa in dastihi yawmal qiyama duk mai wudani wanda mai cin amana ranar tashin alkiyama za a sa masa tuta a sama da ita tana filfilfil a ce wannan maci amana kaza ne wancan ga irin amanar da ta ci a duniya a kula inna allaha ya amhukum an ta'addil amanati kun ga aka kawo sa mene amanat fi sigatil jam saboda nau'o'in amanan suna da yawa an amince miki an yadda da ke sai kika yi wadara kin ci amana Allah sai ya tambaye ki an baki ibiyan amanan kaya kika kashe kin ci amana Allah sai ya tambaye ki an baki amanan kula da gida sai kika ɗebi wani abin gidan kika siya kin ci amana Allah sai ya tambaye ki kun an shi amana tsakaninki da miji Allah ya ce ni sakan galiza ba zai gantali ba ke ma ba za ki gantali ba sai kika saki layi kin ci amana ko hira kika yi na sha'awa da wani kin ci amana shi ma in yaje yayi ya ci amana tunda ba matarsa ba ce to duka Allah zai tambaye mu irin waɗannan abubuwa kuma za mu amsa in mun dace abinda ake so muka yi aljanna yanzu muka faɗi yadda take da yadda ake ba masu bi idan kuma ba a yi ba wuta an gaya mana yadda ake soka mutum a ƙwaƙƙona shi a tattoya shi a ƙwaƙƙomusa shi in ma jikin ya ƙwaƙƙone ya tattoye a dawo da jikin sabo a sake ɗanɗana masa bakan azaba Allah ta kare da haka ku ba da amana a lokacin duk da aka amince maku yana haɗa komi da komi a dukiya ne ko a mutuncinka ko a zamantakewanka da dai sauransu da sauransu wa idza hakamtum ko kuma shugabanni da Allah ya ba ku mulki amana ku takan ƙaru karu akan talakanku don kuke da wuka da nama na hukunci dukiyan al'umma na hannunku to idan za ku yi hukunci bainan nasi a tsakanin al'umma an ta hakumu bil adli ku yi hukunci da adalci ku ija komi a matsayin shi iyayya kada ya sa ka cutar da mutum ka hana shi a haƙƙi soyayya kada ya sa ka ɗauki haƙƙin da ba na shi ba ka bashi Allah zai tambaye ka amana ce Allah zai tambayi kowa akan abin da ya aza masa wannan matsalar kuma na shugabanni ne Allah ya baka shugabanci da ɗanka da ɗan talaka ka daidaita su a abin da ya shafi hukuma in kana son ka ta ɗanka ko a abin da kai ka mallaka ne a kwadagonka shine wajibi matanka da matan talakanka su zan daidai abin da ka bata a gwamnatance haka za ka ba matan kowa a gwamnatance in ko kana son ka fifita ta to ka ɗauki na aljihunka wanda kai kwadago ka samu ka ba ta ba na hukuma ba an gane ko ba a gane ba wannan shi ne wajibi to yanzu mu ma hatta a gidajenmu sai ka na hukun miji zulai shi shigo zulai latu zulai latu sai ya ɗauka an gane ai ko sai mata haka ya ba ta kuɗi wai kacce kuskura ta gaya ma abokan zama kaga ya haɗa fada dole zai ta ɗauka ita aka fi so ita fankama da dije da gwamma ita masu fankama kuma ya je gun dije ya ba ta wani abu ita ma ta shiga fankama kaga ya haɗa fada a gida da haka fada munafiki to ku kuma mata haka kuke abinda kuke so ke. a nuna wai ku kadai za a yi ma an fi son ku sai ku ta wani baza a tsakar gida kuna yan kalmomi akwai wata kisa in ta hat zamanin annabi ya shiga ɗaya daga cikin ɗakin matarsa ke kana so na ah, ina son ki mana haba dai to kana so na ka fi so na ake kwarai kuwa a shi kenan ba ka san ita mace haka ta take so ayo in dai suna hada a ce an fi santa yawa ka ce to in kana in ka fi so na ka ban dinami daya ke dinami daya haba habiba ki ya dauko ya bata ta ya san na cikin yana bata da ya fita ya shiga kowane ɗaki ya je sai ya ba da dinari ɗaya kowane ɗaki sai ya ba da dinari ɗaya da cikin ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kullun yakan bi kowa ɗakin ta su gaita wani lokaci ya tara su gaba ɗaya a hira to ya tara su gaba ɗaya ana hira ana hira ana raha ana tattaunawa sai wannan da take in kana so na gaba ni dinari ta ji ya rasulallah ya ce na'am wai cikin matanka wa ka ji so ka ji fa in ya ce ba ya son ta ta ce ya canza magana <laughs> ga sauran mata in ya ce ya fi son ta ya haifar da matsala kaga yadda kuke samu cikin tsamba Allah kawai ke fidda mai mata biyu balantana mai hudu Allah kawai ke fidda mu to Allah ka fishe mu ko kuma Allah ya ba ku saitin tunani ne kyau annabi buɗe bakin shi ke da wuya sai ya ce man a akai to hajjin sama a wanda na ba ta kuɗi jiya ita na fi so sai kowa ta ji kawai ta yi wani kan kan ita kuma gimbiyan tana ce ita ne an gane ko wanda na ba ta kuɗi jiya ita na fi so an ba shi ta haka ake yi kama gida kuma gida sai da siyasa wallahi musamman dai ko mata ɗaya ne ma wallahi sai kari siyasa in ba ka ba kullum ai tashin hankali kullum kullum saboda haka kuma ku rinka saiti da Allah yawa shi dai auren nan ya zama lalura ko bai zama ba ya zama dole ko bai zama ba to nesa ba za mu kyautata ba mu zauna lafiya mu ji dadin rayuwa in dai muna da wayo muna da hankali abu ne dole ka yi shi to ya za ka ɓata ka hargitsa shi kai ta fama da fitinarsa bai dace ba bai dace ba sai ka yi abin da za ka samu natsuwa ka samu jin daɗi ka samu walwala ka samu nishaɗi أو ذهب بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم kai ma dalla da Allah yake yake zukun bihi ma dalla da abin da Allah ke maku wa'azi da shi ni'ima nan bi ma'ana ni'ima an gane ko ma dalla da abin da Allah ke maku wa'azi da shi na kutsai da adalci wata ko tsakanin ‘ya'yanta billahi lazi a zalima ce. Ita fa ta na da na ƙudan. Amma kullum sai ta nuna bambanci. Wannan yana ɗan abu ba abu ba ta bubbuge shi. Wannan ya yi babban abin da bai dace ba ta ce zo abin kaɗan kallana. Ita ta shafa shi. A samu abu maimakon ta raba masu sai ta ba ɗaya Bayan ne bakin ciki ya bakin ciki sai Allah ya sa mashi ƙwazo na nema kuma wanda ake shagwaba wannan ya lalace da duk inda shagwaba yake in ba wani ikon Allah ba canza ba kyau wanda duk kake ware shi kake cutar da shi wallahi ka ga godon shi sai kai sha'awa sai kai sha'awa shi ne zai kan zama mai jin kan shi ne mai hannu da shunin shi ne yakan zama yalla da daga baya kuma a zuwa ana jin kunya daga baya ana jin kunya bayan an saba ma ubangiji ya ki ne abinda kika yi ma maulaki mabije kake bambanta in kuma ba ki da abin da za ki yi duka in kin mamau da yau gobe in kin samu sai ki magije haka ake yi in suka gane haka ba za su damu ba sun san ita ma za a zo kanta layi zai zo kanta amma kullum ke ko me kika samu ko ko sai aka baki kari daya na ije madije ne ko ni na ije madije ne komi na ije madija ne ga ɗan uwanta na gani ba abin da kike ije mata inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji ga zantukan ku kuma masani da gani ga ayyukan ku shi zai maku hisabi shi zai ba ku sakamako ku faɗi alkhairi kullum ku ya saurari alkhairi gabuban ku sa aikata alkhairi in kun yi haka za ku dace da rahaman ubangijin ku duniya da kiyama Allah ka ba mu ikon kiyayewa Allah ka ba mu ikon aikatawa Allah ka yafe mana inda muka yi kuskure وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله تعالى أمانة kamar yadda a rasulun da kuma masu neman jirgi da an lafiya Allah ya sa maka ma'an dan Allah wata ne ba ta da sai aka ba da da kai sai wata mata tana kun ta turo da kuɗi a yi mata da kan da kai domin ba laifi idan ta ba da nata ta amsa kuɗi matan saboda ba ta da kuɗin da za ta yi za ta yi zane. Thank a takaice kwarai abinda addini yake cewa fukara da masakin su suka cancanci an san zakkan da kai idan tana ciki to shi kenan sannan ba a fidda kuɗi in ta aiko da kuɗi abinci za a saya a bada malamai sun tabbatar da cewa ba a da sabon kuɗi don kuɗin da ta aiko da shi da ɗan kauri sai a san shinkafa ke da ta biyo ta hannu ki sai ya zan ba ki da abin da za ki ci ba laifi in ki rike a matsayin fidda ina fatan an fahimta amma a aiko da kuɗi kuma sai da ce to na rike kuɗin ni a matsayin da kai a'a sai an sai abinci a fidda mata kamar yadda Allah ya ce idan kina cikin waɗanda suka cancanta su ci kina iya ci Allah ya sa an gane Allah ya ba ta mara da

ki nemi wannan kuɗi ki maida inda aka ce ki maida shi ne daidai kullu lahamin nabata bi sirri fannamu auladi dukkan gan jikin da ya ginu da dukiya haram wuta ta fi cancanta da shi Allah ya kare wannan da assalamu alaikum wannan dan Allah ne ne mutum wanda yake al'ada da magana mafi inganci matar da take al'ada ba ta ɗaukan alƙur'ani izini malaman da take karantar da alƙur'ani ko ɗaliban da take koyan alƙur'ani ba laifi ta ɗauki jizri wani yanki na alƙur'ani akwai alƙur'ani da aka yi shi a jiza akwai mai hizifi ishirin ishirin akwai mai hizifi goma goma akwai mai biyar biyar sashin da kike so kin san zaki al'ada ai mabiya yawan mata sun san lokacin al'adar. kuma kina zuwa karatu ko kina karantarwa sai ki ɗauki gizi inda kike so ki ware za ki ci gaba da daukan abinci za ki ci gaba da karanta abinci za ki ci gaba da karantar da abinci wanda ta haddace alkur'ani idan tana al'ada za ta iya karantawa ko da za ta sauke ne wannan shine abinda Usaimin ya bayani cikin littafin sa al-Dimaru Sabili yake lin misali wallahu a'lam wannan cikin da assalamu alaikum malam dan Allah ina son a gaya wa hukuncin da yi wannan aiki mara wata budurwa ce mai addini sosai kwarai sai wata saurayinta ya ribantai da da lalata amma Allah ya tsare ta haka yin saurayi suka wata a dogara har suka aika ana fata amma maganan ya yaudare ta ban yadda ba sun yaudare juna ne Su ga abin da tambayar take cewa ya nemi ya yaudare ta Allah ya tsare ta ya ci gaba da yaudaranta har suka yi lalata to a a a a a a kan mu buɗe kofan taji in an gaji mai addu'a ko ba gaskiya ba ai daga lokacin da kina da saurayi wanda ni kalmar saurayi ni baya mani saboda kalma ce mai fadi samarin ki nawa biyar duka za ki aure su ne na fi so in ji yan kirki ta ce ina da mai son aure na ba saurayi ba ba saurayi ba duk da wani lokaci akan amfani da kalmar saurayi ana nufin mai son aure to kuma saurayi yana iya zuwa mai zo ya tashi kawai a yi shana a tashi ai daga lokacin da kika ga wanda ya ce yana son ya so ma miƙo hannu zai kama hannunki to daga nan za ki gane mutumin banza ne in ce mai addinin ne kamar yadda aka ce za ki ja da baya ba za ki saurare shi amma har ya fito ya nuna zai zina da ki ki ce kin sha kuma ku ci gaba da rayuwa da shi ina so ne ke ma shi wasa ba sai ya yi hali ba sai kaga inda aka sakan maka hutta ya miko hannu kin ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kin mai da hannayen ki baya kin ja da baya kin nemi tsari daga shaidan ya ma ce ni ne shaidan din Ya a za ka yi abin da shaitan ya yi yake umarni ba Allah ba. Shaitan yi mashi mujamala. Amma har ya nuna maki yana neman ne gantali da ke kuma ku ci gaba da hulɗa sannan ki ce ya yaudare in Kin yaudare shi dai. Kila ma keke mashi bari har kika tada mashi sha'awar shi. Kina mashi bari kina shago da baki. kina wani ɗan lankwashe muryarki ai namiji ne kuma kun tsaya daga ke sai shi a saƙo ko a bayan ƙyauri ko ba haka ba ne kaji an yi shiru kamar ruwa ya ci ne. me yasa Allah ya ce wa zani la yanzu illa zaniya ina kika taba ganin mazinaci ya zina ba da mazinaciya ba in ba mazinaciya ba ne wallahi ihu za ta yi koda ya tsare ta sai ta nemi agaji ko shaƙe ki yi ya dandanna bakin ki da da hancin ki da baki ihu ba a ta maki sauki kawai mutane kuna son ya kun yi ku ce wai oh, an yau da reni ma hukaci ya ke ke ai ko kama ki yi da ƙarfin tsaya kika ce wai yo zai mun fade wallahi zai saki ya tsalla da gudu dama kina so to amma ga abin da ya waje ba a kai ki zubar da hawaye na gaskiya na nadama don kin yi abin da Allah yana tsananin ishi. kusantan shi ma an hana balantana aikata wala mazun zina kusantan shi haramun ne ina kuma aikata shi na biyu ki tuba tuba nasuha tuban da yake ko da an kulla ɗaki da wanda kike so ba mijinki ba duk yanda zaki ba zaki bari ya ganki ba ki sake tunanin wannan abu da kin tuna abin da kika yi baya kuma ba za ki san san da hawaye ya zubo miki ba to ba na gaskiya ke na uku ki mai da kyawawan ayyuka makwafin yadda kika sula ki ta bautan Allah ki ta istighfari ki ta hailala ki ta kabar bari kina tasbihi to Allah sai ya yi miki saboda Allah ga tsoron hakimi ne a ta'ibu mina zambi kamar la zamba lahu amma da yawa mata sukan ce an yaudare su ni kuma wallahi na kan ce ƙarya ne dama tana so mahaukaciya ce ki mutum nawa kika ga an masa ciki yan mata ai kin sani kin sani amma kawai zai ji cewa ya yaudare ni ne wanda ba ta so billahi lazi gudu kallawa da gudu za ta yi nan na ba ku labarin mata ba zawana ce ba sai rashin sa'an miji aka aura mata wani yaro dan iska ita kuma baiwa Allah ne zaman bayu ba shine in an zo zawaci kowa ya zo sai ya nemi ya lalata da ita ta tashi ta gudu kowa ya zo ya nemi lalata da ita ni dai kawai ta zo gidana ne tana cewa baba baba ba na yi ba na yi ɗalibanmu ne baba suke ce na baba baba haka abin yake duniyan ta koma haka ba na auren ba na auren na fasa ko sai an yi ne za a shiga aljanna ce wancan ne ya faru sai za iyaye na haushi suke ji wai ina koran masoya ta kasa gaya musu amma ni ta zo ta gaya mu kaji kaji kaji kaji kaji mutane kaza sun zo kowa ya zo sai ya ce kaza kowa sai a nuna mana wai ai ba komai ta ce Allah ya miki albarka Allah ya kara miki albarka aure ba za ki fasa ba ba duka aka zama ɗaya ba in Allah ya so za ki aure na gari shi ne nake ce maku ina jin yanzu 'ya'yanta uku ana gidan ta tsaf to musamman zawarawa maza sun raina zawarawa wallahi yana zuwa wajenka in kika kasa su goma to da ƙyan za ki samu uku wanda zai je bai neme ta da tadin banza ba Bakon nan duk sai a hankali yadda ake ba ki da wani matsala gogaggiya ce kaza ne ya eh, yi duk maganganu na banza ta maganganu na banza in an samu shamu tafi kuma shi kenan ko da haka ku yi hajjara maza mugaye ne mugaye ne ko kuma dolaye dolaye wanda ke son ka zai so ka a kiki ne in dai san na Allah ne aure zai yi billahi lazi ba a titi ba Ki wanda ya san ka a titi ko ma ya kaje gida ba za ka yi daraja ba ya ce ai gantalalliya ce kuma zargi ba zai kare ba daga ke hashi da ji yana neman aure zai yi an koma ba ko ba haka ba ne balantana ya nema ya faka ya nema ya faka da kana da ya bata ‘ya'yan mutane ba za ta yadda ba ya hattara mai son ka saboda Allah da zai wasa da kai ba yawwa ko zai tafi ne ya ce mu gaisa akwai lokacin gaisuwa bai yi ba yanzu na baki ake yi tare da zai mana sauyanci mana a in dai a nan ne akwai ƙauyenci za ka ga sabaha tushen sabaha da gwandan daji a na ma iya ƙauye nan. amma ka bari ka sha kuriminka Allah ya sa a ɗaura mana aure nan za ka ga wayewa gaya mishi haka shekar da duk muka yi aure aka kawo ni ɗakinka za ka gane ba 'yar ƙauye ka aura ba shi kenan kin huta ki bar shi in ya zo dama ya lalata shi ne ba zai dawo ba ba zai dawo ba kuma da yawa haka suke yi Allah ya shirye mu a mun samu sabo ne Muhammad ne Allah ya maka albarka malam mamman Allah ya tsare mana kai barin shedan Allah ya sa mahaddacin alkur'ani ne Allah ya sa ya rayuwar shi bisa sunnan manzansa sallallahu alaihi wa sallam da alama ma bai gade ba ko arba'in ba a yi ba ko ko an yi arba'in ba ai da gani ina me shi tana waje zo ta wancan kofan in ho maki za ki ga yadda ake cafewa abin yadda za ta yi ta cafe za ta cafe to Allah ya raya su rayuwar musulunci Allah ya sa mataimakin addini ne to waɗanda kuma suna nan a ciki Allah ya sauke su lafiya Allah ya sauƙaƙa naƙuda ke ce da shi to Allah ya sa albarka sannu an yi ƙoƙari Allah ya zaka malam alƙari Allah ya sa a mizani wannan tafiya mai tambaya ta karfi daga cikin hanyoyi Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Malam don da masjidi bil ibada. Ka shiga masallaci da niyan itikafi ba fita sai dole. Iya kwanakin da ka ɗauka ba abin da za ka yi sai na filifili tsalloli kenan sai karatun alƙur'ani sai azkar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah sai yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bin kasuwanci ko ta waya ne ba a zuwa jana'iza ba a zuwa gaida mara lafiya ba ka yin aure kana tikafi ba ka auratuwa kana itikafi kai kana nan kamar mala'ika ka zama kawai komi ka bautan Allah ne ta tsarkake bakinka ka tsarkake kowace gaba tana bautan Allah ne in ka gaji kai bacci in ka tashi ka je kai alola ka zo ka kama sallah wannan shine iri tikaji annabi sallallahu alaihi wa sallam har ya mutu yana itikafi da watan azumi musamman a goman tarke shi yasa aka ce idza jaa ashrul akhir شد مئذرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة idan goman ƙarke ya zo yau muna sha takwas saura kwana biyu goman ƙarke ya shiga annabi yakan naɗa shimfiɗa ya jingine ba bacci ya ɗauri ɗan maran bauta ma yakan yi ko da ba azumi ya tashi iyali ya ce ku tashi mu nemi aljanna ya hayar da daransa yakan yi itikafi matansa su zo su ma su yi itikafi a masallaci akwai wani lokaci da aka yi itikafi sai wannan matar ta ce ni ma zan yi sai wannan ta ce ni ma zan yi sai gane gasa suke yi sai ce to duk a fasa ka san ku da gasa ko ba haka bane akwai ku da gasa in maimuna ta ce za ni anguwa ka batta sai hajara ta ƙago anguwa sai mauda ta ƙago anguwa daga can kuma sai kululu ta ce ni ma fa iyaye na na kwana biyu ban gaishe su ba wai kowa ma gasa ne haka kuke to nabi sai ya gane gasa ake yi sai ya hana saboda mene duk abin da za ka yi ana son ka yi don Allah ne ba don wane ba ko ba don kuma wane ya yi nima sai na yi ba don Allah ikhlasi ake nema to annabi har ya rasu yana itikafi alkur'ani ya ambaci itikafi wala taqrabuhunna wa antum kuna fil masajid bayan tahiyar annabi gidan rahama matansa haka suka ci gaba da yi itikadi har suka mutu an gane ko saboda haka mata da maza duka suna yi itikadi amma ke mace ba ki yi itikadi sai da izinin miji ko kuma mahaifinki kuma yanzu masallacin akwai inda ake mata ke zama su yi itikadi ba ki zo ki ka faɗa da namiji aka ba an gane ko ba a gane ba wannan shi ne ki itikaki Allah ya anshi ayyukan mu gaba daya Allah ya kama amaran sani Allah ya kama aljanna kamar yadda ya kama wannan To, assalamu alaikum. Yau sha takwas ga wata, yau ne za mu kaddamar da tallafin marayu Allahu akbar yana kyanke samun sai hadisai suka yi ta zuwa da ayoyi aya wa yuqimuna at-ta'ama ala kulli miskinan waya kima wa asira. hadisi ban kimanin ambaci daya annabi ya ce ana wa kafin yatim kamar haka mun jamanin kiyama duk mai taimakon bahaya ya Allah ka ba mu ikon taimaka ma bahaya Allah abinda muka yi Allah ka an san mana ka yaje mana da mu ka gafarta mana laifukan to za a zaga wanda Allah ya ba ta iko kacce raina abinda Allah ya ba ta iko annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam ku kare kan ku bari shiga wuta ko da da hajjin tsagin dabidu Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi in ma yau ba ki da shi gobe kina iya zuwa da abin da ya saukaka an bude kenan har mu tashi na'am wa alaikum assalam eh. ba zai je jana'iza ba ba zai je ta'aziyya ba sai ya amfani da wannan daman ya ta zabga addu'a Allah ya saka ma kowa da sai a tana da ba da shawarar saboda ana ɗauka a media

za ta tura za ta jinki ba su ne ga shi nan zero biyar ba shirya ba ne ba shirya ba abinda za a yi a yi haƙuri za a samu takarda babba a rubuta da maka ɓalo-ɓalo a manna a nan ya bi ko komin aka gani to amma saboda yada karatun da ake yi za a karanta kila wani ya jima ta hanyar miliya shi ma ya an gazo to a miliyan hudu tara shida tara ɗaya bakwai sifili biyar shida hudu hudu tara shida tara ɗaya bakwai wani banki titi ba za a rubuta an Allah da kama yadda malam ya ce kuma za a mana akwai akwai